وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم البداية في أم المواريث نعم ميراث البنات قادم يا يا ماتا بالتعصيب بغير أقول بالتعصيب بالغير wato ta asibanci da wani idan kana ma'ahunna akuhunna idan tare da su akwai dan uwansu idan ƴaƴa mata tare da su akwai dan uwansu to za su yi gado da ta asibanci ana kiran shi a ta'asir bilgair za su yi ta asibanci saboda cin arzikin wa dan uwansu zakar misal hazul unsayin misali mutum ya rasu sai ya bar wato dan shi wato ya bar ainihin dan shi namiji sai bar 'ya'ya mata kuma a nan wajen saboda kasancewa akwai ɗa namiji zai kwaso dukkan dukiyar gaba ɗaya sai su raba lizzakar misal hazul unsaye an gani in kuma akwai sauran masu gado za a ba sauran masu gado haƙƙinsu idan an ba sauran masu gado haƙƙinsu abin da ya rage sai shi namiji ya kwaso zai su raba lizzakar misal hazul unsaye an gane wannan ku na'am bil Da sannan akwai kaso da ainihin rabu idan lam yakun ma'ahunna akuhunna idan babu dan uwan tare da su in babu namiji tare da su mutum ya rasu kawai ya bar 'ya'ya mata idan ya bar ɗiya ɗaya za ta ci rabi ko idan kuma ya bar 'ya'ya mata guda biyu za su ci sulusai ne shikenan kaga a nan wajen ba sa ta azubanci ko da nis ita ɗaya za ta ci rabi aksar min da sulsain idan sun fi ɗaya za su ci biyu cikin uku na dukiya din mirasul bana wuhalata ne. gadon 'ya'ya mata yana da halaye guda biyu alhalatul hula. halin farko idza na ma'ahunna aquhunna idan tare da su akwai dan uwansu wa bi ta'asir. idan tare da su akwai dan uwansu sai su yi gado da ta'asubanci ta'asubancin nan su saboda cin arzikin wani shi da ɗan uwansu bi qaulihi ta'ala saboda Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya game da ƴaƴayenku da zakar misul hazzul unsayayn wato namiji yana da misalin kasan mata biyu namiji yana da misalin kaso na mata biyu Misali na farko alakam ru'un an zawjatin ibnun bint mutum ya rasu ya bar matarsa ya bar ɗansa ya bar diya ma nasibu kullum minhuma menene ka san kowanne daga cikin su aljawab asalin mas'ala min samaniya jawabi asalin mas'ala din takwas ne nam li zawja aksumun ita mata tana da tumuni shi ne ɗaya cikin takwas wujudul far'il waris saboda samun reshe mai gado nam ko waye reshe mai gado anan shi ne da da diya wal shi kuma ɗa da biya suna da albaki sauran abin da ya rage eh, za su raba tsakanin su ta asubanci ko namiji yana da misalin kasan mata biyu na saha al-matsala eh, saha al-matsala wato za a inganta matsala ɗin sihu min eh, rabi wa shirin. wato yana inganta daga 24 zauja ashirin eh 24 asalin kasan za ka sashi kashi takwas ne ko hmm. kashi takwas za a fitar da shi asali don a samu ɗaya cikin takwas za a kasa dukiyar kashi takwas sai ita mata ta cire kashi ɗaya saura kashi bakwai kashi bakwai sai ainihin wato da ɗa da biya da raba ne zakar da sila zai to ya za su yi raba kashi bakwai kaga dole akwai abin da ko to tun da haka ne sai a ce to su bakwai zai kasu sai an samu rinan da ya samu ragowa to yanzu ya za a yi to bakwai din nan sai a buga shi a kan kan su ƴaƴan ko ƴaƴan suna da kai nawa eh, kaga namiji kai biyu ita kai daya kaga uku kenan to wannan uku a buga shi akan takwas din zai baka 24 to a cikin 24 sai a cire sumuni na mace ɗaya cikin takwas na mace shine nawa shine uku uku to nawa zai rage yanzu 21 21 sai sai a yaya a ba mace bakwai na miji sha hudu kaga shikenan ya riga ya fito nan walbaqi wa yushrik lil walad wal bint Eh, sauran abin da ya rage shi ne 21 da na ne ta namiji ne da biya mace za su raba namiji yana da kasan mata biyu zai kasance shi ɗan namiji yana da sha hudu walbin saba ita kuma ɗiya tana da bakwai kalas na sahabiya Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamisan. Na biyar eh, amsalatu حولها وتعليلها أمثلة ذكر حلها وتعليلها misalai ne wanda an ambaci yadda za a warware shi an ambaci kuma dalilinsa an ambaci dalilin warwarewa wato yadda za a yi ne shi wato farko dai mace ta rasu wa taraka zawjan wa ibnan wa bint shine mace ta rasu sai ta bar miji da kuma ɗa da biya an gane mace ta rasu ta bar mijinta ta bar ɗanta ta bar biyarta ukhta shaqiqa ta bar ɗan uwa shaqiqiya ya za a yi rabu ta bar kuma ɗan uwa li abiya ukhta li eh, ta bar kuma ɗan uwa li ummiya nam azawj min ashab al-furud shi dama miji yana daga cikin ma'abota cin rabo bai yiwuwa a kore miji ta kowane hali ba a kore shi sai a rage mai wani abu allazina la yujabuna hajbal hajbal imrana wanda ba a ba a sha makance su wato hajbal irman sha makancewa na haramtawa a ce kwata-kwata an haramta su na gado ba zai yiwu ba wal uktu shaqiqa wal uktu li'ab wal uktu li'um ita yar uwa shaqiqiya da ƴar uwa abiya da ƴar uwa umbiya asalu hunna jami'an min ashabil furud wato asalin su dukan su suna daga cikin ma'abota cin rabu ko ba gaba ƴar uwa shakikiya tana cin rabu Ƴar uwa abiya ma haka ƴar uwa umbiya haka duk suna cin rabu wal ibn wal bint min al asaba amma da da diya ba habiya da da da diya suna daga cikin asabai na nasaba suna daga cikin asabai na nasaba amma ladun fa aswatun bi nafsi amma shi da shi asibi ne shi karan kansa ba wai sai wani ya janyo masa ba shi karan kansa asibi ne shi wa amma bin fa aswatun bil ibn amma ita diya ba bil ibn tana ta azubanci ne da da ومرتبة أصحاب الفروض مقدمة على مرتبة العصبة النسبية وتو مرتبة ما أبو تاتي rabu. ana gabatar da shi a kan martaban wato asibai na nasaba wato abin da ke nufi idan ga asibai ga masu cin rabu, yaya za a yi ana fara baiwa masu cin rabu rabon su ne da amince zai fara zai raba gado sai ya duba su wane ne masu cin rabu. sai ya ware musu haƙƙinsu. in an gama nawa ya rage to abin da ya rage sai a ba asibai a gane su asibai ba a fara sauraron su sai bayan an ba masu cin rabo rabonsu na'am walakin sadafa fi hadha misal annaba da ashabul furud mahjubun bil asaba sai dai an dace ya dace a wannan misali cewa lalle wasu ma'abota cin rabo an sha makance su da asibai kuma gane yayi tunda akwai asibai asibai sun kore su wa yakhudhu zawj sahamahu al muqaddar lahu sai miji ya karbi kasan shi wanda aka kaddara mishi wa biya hadha misali a rubu a cikin wannan misali miji zai karbi ɗaya cikin hudu mai makon ya ci rabi asalin ka san miji rabi kamar hmm. tun da akwai ɗa to miji zai tashi daga rabi ya koma ɗaya cikin hudu wa ya kudu libin walbin jami albati da ɗa da ɗiya za su karɓi duk abin da ya rage ko ba gaba hmm. idan an kasa dukiya kashi hudu sai miji ya ɗauki kashi ɗaya ya ɗauki kashi ɗaya nawa ya rage uku to wannan ukun da ya rage shi ne da ɗa da biya za su raba da misal hazul unsa yayin yan uwa yan uwa gaba ɗaya mai yan uwa shakikai yan uwa le abbai yan uwa li ummai an kore su duk waɗannan gaba ɗaya ba su da gado ala annan liribin difal bin akan cewa lalle ɗa yana da ninki na kasan ɗiya wa yaqudul ibn nisfa tarka sai shi ɗa ya karɓi rabin abin da aka bari ɗa zai karɓi rabin tarika ɗin walbin turu raha ita ya kuma za ta karɓi rubin abin da aka bari wata kurujin akhawatu salata eh, kha'ibatin da gairi hajji wato sai yan uwan nan guda uku yan uwa shakikai yan uwa ne abai yan uwa ne umai za su fito tababbu ba su da wani kasu tunda akwai ɗa ƴan uwa gaba ɗaya ba a sauraron su kamar yadda in akwai uba ba a sauraron ƴan uwa su ma gaba ɗaya na'am na misalitan na shida mata rajulun atik wani mutum wanda an tashi shi a atik an ƴan tashi. sai ya rasu Wata raka buna maula sai ya bar ɗan mai gidansa allazi kana kad a takau dan mai gidansa wanda ya yanta shi wala ne turksiwa mm. bai bar wani ba sai dan mai gidansa bai da ɗa bai shi dan maula dan mai gidansa wanda ya yanci yana daga cikin ma'abota martaba na hudu wa kuma fi hadha al-misal jami'u to shi zai karba a cikin tunda ba kowa zai shi to zai karbi duk abin da ya rage yana matsayin baban shi annahu la yujadu ahad min ba a samu ɗaya ba daga cikin ma'abota martaban da suka gabata Inda ba samu wani ba shi kenan ba sai shi ya kwasa duka ya zama azubi hmm. Baban ya rasu, inda baban na raye baban da zai gado. yanzu duk wayannan gaba ɗaya ana karanta su ne kawai eh magana abin da ya shafi bawa sai dai mu ji labari eh sai idan nan gaba Allah ta'ala ya sanya an samu daula ta musulunci sannan kuma ana jihadi a ne in an samu bayi to sai abin ya fara aiki a aikace eh <laughs> na'am إرشاد السالك أسكري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل الخلق طلاق shi hulɗi saki ne da musanya saki da musanya wato kamar ya saki da musanya mace ka ce dan Allah ka sake ni nawa zan biya ka sake ni a gani yadda suka yi yarjejeniya da ita ta miƙa mai shi kenan saki ya tabbata shi ne ma'ana saki da musanya ya sake ta a matsayin za ta bashi wani abu tabzuluhu wanda za ta miƙa mai wannan musanya din an gane wannan ko eh au gairuha ko kuma wani ta kaman babanta waliyinta waliyin matan ya miƙa wa mijin nawa za a baka ta kammala diya sai mijin ya ce ina a bada dubu hamsin ko abin dubu goma an gane ko abin dubu ɗaya ma duk dai abin da ya faɗa a bani kaza zan sake ka shikenan da zarar an miƙa mai saki ya tabbata ba sai ya ce na sake ki ba Karɓar kuɗin kawai saki ne ina ba gane amma fa da sharaɗin ya san cewa kulki aka yi amma in ta miƙa mai sai da ya amsa ta ce kulki ne wannan shirme ne an gane wani ku fa zamu sai ya lizinta tabzuluhu فيلزم sai ya lazimta wa ya jiwu daf'ul iwadi wato dole ne sai an mika musanyan nan ba a kiran kulli kulli sai an mika musanya illa an tafzulahu li tatakhallaza min sharri tatakhallaza min sharri sai dai in ta mika mai ne dan ta kubuta daga sharrin sa kamar yaya wato yana cutar da ita ta kai ƙara kotu gaba daya sai a ce mata kawo shaida an gane sai kuma ya zamanto kisan mummuke yake mata ba su da shida sai an je gida ya mata wulakanci. maganar cefa ne gashi nan zai sa ga doya nan a ajiye ga shinkafa ga taliya ga indomi ga kwai amma ya ce wala in kin taɓa wannan zai na karya ki wallahi zai hana ta cin komai daga ciki daga an zo ana cewa ta ce wallahi baya bani abinci ba take ni ne ban bani abinci Allah ya isa Allah ya saka mu dan Allah ku shiga ɗakin ana shiga daki ga komai a aji dan Allah wani abu za a ba wata mata da ya wuce wannan kace ki ba wa Allah ki gode ma Allah mu kanmu da muka yi aure wallahi ba ma samu wannan gatar ta fashe da kuka kace wallahi ƙarya yake baya bani abinci wallahi sallahi yaudara ne ce wannan kawai sharrin gure na mata dama su mata an san su sharri sharrin gure na mata ko fa irin wannan abu ana ana fahimci ba wallahi kirkiri yayi mata kisan mummuke in an je kotu ba ka da hujja sai ka bawa Allah sai Allah ya isa an gane za ta ce wallahi babban abin da ke damuna ma mai wa'azi ne shi wannan mutumin ana sauraron shi yana cewa a ji tsoron Allah amma shi ke mu wannan muguntar to idan ya zamanto ta ga cewa lalle ya fi karfinta ya fi ta siyasa dan siyasa ne na fitan hankali ki to dan Allah abin da za a yi don Allah nawa zan biya ka sake ni an gane ko in ta yi bayani eh, ya ce to ki kawo kaza in ta bashi kudin nan kuli ya tabbata an gane to amma in ta bashi kudin sai kuma ya zamanto an gano cewa lallai dan ta'adda ne yana cutar da ita an samu shaidu to za a mayar mata da kudinta in dai an gano cutarwan za a mayar mata da kudinta in an mayar da kuɗin kuma kul'in ya tabbata kul'i ya tabbata ba ku kobo. an gano wannan dama an ba shi kuɗin ne saboda an ga tana son rabuwa da shi shi baya son rabuwa da ita kuma ba ta da hujja cewa yana cutar da ita idan ya zama to ita mace tana son rabuwa da miji kawai zaɓin kanta ne kawai yi wallahi ba na son shi ne kawai ne yanzu me za ki rabu da shi ba na son shi ne kuma ita mace in za ta je kotu inda ya zamanto ta gane cewa miji yana cutar da ita kuma ya zamanto ba ta da hujja na cutarwan ba ta da shiri kawai ka ce ba ta son shiri kawai a cike kina so ki yi hulɗi me yasa za ki hulɗi ce wallahi ranka da wallahi ranka dai kuma kaza wallahi ba na son shiri ba ki son shiri eh. me yasa ba ki son shi wallahi haka na kawai da ba na son shi ya ya fi sauki domin idan ta yi maganar zarar cutarwa to za a ce a ka kawo shaidu sai a ƙara daga ce sun haka za a ta daga ce sun kila ga ce ya shekara ɗaya amma tana so auren ya rabu da wuri kawai ta ce ita haka nan kawai ba ta san shi alƙalin to a ji a sasanta sati biyu an dawo ta ce wallahi yanzu ma na ji na ƙara kin shi ke to a ƙara komawa sati biyu in an ba su wata ɗaya an ga abin bai yiwu ba ta ce kaza ta ce to shikenan kai yanzu ba ba aka yi ba auren kaza da ta ce ba ta son ka to tana da haƙƙi dole a raba auren shikenan mafita amma ta bi ta wancan wancan cutarwan za ta shawara za ta daɗe tana wahala eh nan fa yahrum wa yalzamu wa raddu sai dai in ta bada shi ne don ta kubuta daga sharrinsa hmm. to haramun ne abin da ya amsa shi ne na fa yaro haramun ne abin da ya amsa wa yalzamu raddu dole ne ya mayar a ganin kaga wannan askarin askarin su malar abdullahi a an cire wani abu fa yalzamu rantu dole ne a mayar da shi dole ne a karɓi kuɗin a dawo matar da kuɗinta an gane kuma sakin ya tabbata wa ya yasihu ala sadaqi yau kulki yana inganta kan sadaki an gane wato barin in baka sada nawa ne nawa ne ka bada sadaki dubu hamsin ga dubu hamsin ɗinka in ya hamsa shi kenan wa aksar ko fiye da sadaki ni dai ba zan karɓi sadaki ba kin san dai yanzu maganar sadaki yanzu in na ce zan yi wani aure yanzu dubu hamsin ba hamsa wallahi sai dai zaki ban dubu saba'in in ta yi da shi kenan wa akal ko karanci daga daga ainihin sadakinta wa alal majhul sannan ana iya sadaki akan majhuli akan cewa da Allah ka sake ni wannan sanuwar idan ta haihu yadda ke cikin cikin shine shine kulki an gane yadda ke cikin cikinta ko kuma kai ko wannan garar kenan wato wannan sanuwar alkarar abin da kai zan baka wata sanuwa bai ganta ba insha Allah kulli da Allah kamar mai kulki da Allah zan baka wata sanuwa ko kuma akwai wani kuɗi da zai zo min zan baka bai san ko nawa bane da zaran an yi abin nan ya yadda shi kenan kan kuli ya tabbata ana zuwa sai ta bashi ta bashi abin da ɗari biyu ko ɗari biyu ta na ce wani kuɗi ya zo an gane shi ne shi ne ma'ana majhul wato don Allah ka sake ni zan baka wani abu zan baka wani abu nan. an gane wannan ko na wani garin ko kuma zan baka biri a sama ko kifi a cikin ruwa shi ne dai abin da yake abin da babu tabbas ko misalin wannan dabbar da za a haifa shine zan baka a matsayin kulki kaga wannan dabba din babu tabbas dabba zai rayu to wannan garar ne to me ya sanya aka ce ana karban wannan abin da yasa kawai ana so ne maslaha ake dubawa maslaha shine ana so a raba auren matar tana shan wahala ana so a rabu to duk wani abu wanda zai kawo rabuwan kawai a goyi bayan shi kawai an gani kasa asali dai ba a yin ciniki na garar ba a cinikin mashgul amma kan hulki saboda maslaha an yarda fa in sallama fa huwa lahu eh fa in salima fa huwa lahu idan wannan wannan garar din an ce sanuwa wato abin da dan tayi na cikin ciki cikin sanuwa shi za a biya shi za a bayar a matsayin abin nan to idan ya kubuta ya zama nashi a gane in wannan ya kubuta an haife shi din sai karba wa'illa idan ba a idan bai ta ba ya zo matacce lazimar talaku tuno saki ya lizimta ko ba wannan abun ko babu shi al muharram kamar abin da yake haram ka ce ka sake ni zan baka giya dama ta san dan giya ne ta san dan giya ne ko dan wiwi ce ka sake ni zan zan siyo ma giya to in ya yarda kenan wa min al maridati in qadara miras sannan kuma ana yin kul'i daga ainihin mara lafiya gwargwadon gadon shi a gari inda ta rasu nawa ne gadon shi kaga dai abinda na mallaka gaba ɗaya shine wannan gidan wannan gidan kuma an mata kima gaba ɗaya ce gidan nan miliyan biyu ne kuma ba mu da 'ya'ya don Allah tun yanzu mu rabu to kenan za ki bani gado na tun ki mutu <laughs> nan gwargwadon gane shi ne rabin gidan nashi ne sai ka bashi rabin gidan kawai shikenan ku rabu wakilin kadar sulusuna an ce a gwargwadon sulusunta sulusun gadon eh na shi kul inna eh shi ne abin da sulusunta na Yan nemo shaidu an yanzu duk abin da aka dinga yi ka daina yi ba shaidu malam dan adam yana da wuyan sha'ani dan adam zai iya keka shi kasa ya ce wallahi bai ma san ma da wannan magana da kake faɗa ba wanda baka sani bai ce wallahi ban sani ba kai za ka ɗauka ma wanda wanda baka taba ma ba ma wanda ka sani bane ai zama ka lafiya kuma ya rubuta zai eh. na'am da za ya kul inda ita da mijin amma ita ba ta da kuɗi a hannu sai da sai ta bar kuɗi ne bai ko ana yi bashi in ya yi da bashi yana yi ba ba ya an ce majhul ba a haka ba shi kenan ba a inda kotu da ya yi dole dole ne ya kotu a kai yi a gida dan ana ana yin kulli a gida ana yi a kotu in dai sun yi da shi da ita ya tabbata dai ga shi shi kenan kuma sun je gaban alƙali wannan shi ya fi daɗi ya nemi dukiyar shi wajen alƙali na'am za a iya yi mana mutum na iya yi ce gaba ɗaya da sadakin da na baki da akwati mai taya gaba ɗaya shi yadda shi ne kulli da aka shi kenan ai ba a yarda ne yanzu ka je kotu yadda za a lalata kuɗin masu zai sha mamaki shi wani kulli magana ya yabe masa kawai eh sadakin kawai za ga a cikin sadakin za a kashe talashi a cikin nawa ne dubu to ka karbi dubu talatin ka dubu ishirin shi kenan kamar kowace ta fi karkata zuwa ga bangaren matar eh wajen haƙi ta fi karkata zuwa ga bangaren matar na wata yi yatu masjidin makka yawa a tahiyatu masjid makka shine at-tawaf an gano wannan ko a gaisuwar masallaci na makka shine me tawafi inda inda kaje aikin hajji tahiyatu masjid zaka yi a makka shine kai tawafi shine tahiyatul masjid shine kai shine abin da babu shi a garin ku ko in kaje makka ka dage da yin tawafi na'am wa tarawih sannan kuma tarawih shi ma sunna ne wa infiradun da eh tarawih suna ne A gane wani ko nudiba nudiba tarawih wato an so tarawih ashar wan firadun biha kuma nudiba in firadun biha an so asham a yi shi shi kadai kai kai kadai illam tu'attil masjid idan ba za a wofintar da masallatai ba gane yayi in ya zamanto in kai asham kai kadai ba za a wofintar da masallatai ba kamar yaya in ya zamanto kai ne limami ko mutanen suna jin daɗin sallah da kai kuma na'ibin ba shi da farin jini ana yin haka da ni na san wallahi akwai masallacin da na sani ba sai na faɗi sunan shi ba wallahi shi na'ibin marigayi na'ibin in ya miƙe ko nasiha zai ta kama watsewa amma idan limamin ya miƙe sai ka jama'a sun gyara zama jama'a sun gyara zama sun sallah ne ma an fi sanyin sallah tare da limamin kun gano wannan ko to wani lokaci sai karanta dalilin ma bakin jinin shi na'ibin mutumin kirki ne sai da tijo wallahi malam liman da ya ci sakan mai wani eh ana sakan mai to so da haka irin wannan da abin da ya faru shine idan ibi ya miƙe zai yi nasiha sai mutane su wasu to irin wannan idan liman ya zama yana da farin jini farin jinin da idan yana sallan asham jama'a suna tsayuwa idan baya nan masallacin zai watsi kana zuwa za ga masallacin mutane uku ne kawai suke zama asham masallaci mai girma misali kuma ce irin wannan zai ce kawai kawai ga zai ga daga Limamu sai na'ibin sai mutane uku masallaci ya watsi to a nan wajen an fi so liman ya tsaya saboda kasancewar masallacin zai watsi amma idan liman ya san in ya tafi za a ci gaba da yin wannan ashan din yadda aka saba kawai shi kenan ya tafi abin shi ya yi sallah shi kadai ko kuma kai ma kanka ka san kai ma mu dan ka je ka yi sallah kai kadai ba wanda ya damu da kai insha Allah ba matsala shi kai kayanka na wa khatimun fiha an gane wannan shi ne fahimtar malikiya sannan wal khatamu fiha ana so a sauke qur'ani eh in za a yi sallar asham ana so a sauke qur'ani na ba ta gani gashi kaga eh duka azumin duk azumi gaba daya sauke qur'ani an bai tawo wannan nudiba musahabi ne a sauke qur'ani a cikin asham an gani amma sharadi ne akwai nassi na magabata wanda ya nuna cewa an so a sauke qur'anin shin magabatanmu suna sauke qur'ani ne da asham ko kuma suna karanta abin da ya sawaka suna karanta abin da ya sawaka an gani in an dace an sauke alhamdulillah in ba a sauke ba alhamdulillah amma sanya sharaɗin sauke wannan akwai matsala an fahimci wani wa suratun tujzi to sura guda ta isa sura guda ta wadatar kenan ana iya karanta sura guda duk ramadan ta gaba daya kawai sallar asham kawai a yi ta karanta sabbi kowanne raka'a sabbi a yi ta maimaitawa har a yi da abin ina ba ta gano wannan yawwa salasun wa ishirun to kuma wa ba hmm. an so salasu wa ishirun an gano wannan ku. shi ta hiya shi wannan a gaiso masallaci wa huwa salasun wa na raka. Raka ishirin da uku ne an gano wannan raka ishirin da uku hmm. saboda abubuwan da aka ruwaito daga ainihin tabi'ai an ruwaito wasu asarai daga tabi'ai cewa sun yi raka 23 amma ruwaito daga sahabbai wasu kama wayannan asarai din malamai sun yi magana kan isnadin su ba su inganta ba Nasiruddin Albani ya tattauna su a cikin kiyamu Ramadan da kuma salatu tarawih an gano wannan ya kawo maganganun malamai irin su Ibn al-Jawzi irin su Imam Suyuti da wasu malamai da dama da suke cewa wato bai tabbata ba daga manzon Allah raka'an da ya wuce 21 a raka da ya wuce goma sha ɗaya ko kuma sha uku a gane suka ce raka a goma sha ɗaya ya tabbata sannan an samu raka a goma sha uku duk da ainihin suna ta isha'i alba'adiyya a gane amma wannan ishirin da uku ɗin wato babu nasi ƙararra sai dai akwai asarai kuma asaran nan ba su tabbata ba hadisin da ya zo cikin muwatsa hadisin ubayy bin ka'ab ya zo da ruwaya guda biyu akwai ruwayan farko da ya inganta wanda ya ce raka a goma sha ɗaya ne an gane akwai kuma ɗaya ruwayan da ya nuna ishirin da wani abu amma wannan ruwayan da ya nuna ishirin da wani imamu suwidi a cikin tanwirin hawali ya yi magana kan raunin wannan ruwaya ne. an bayyanta na'am na'am sun maju ila sittan wa salatu sannan sai aka sanya shi daga baya wai da ishirin da uku sai aka sanya shi kuma talatin da shida kaga duk wannan gaba ɗaya malamai suka sanya shi gwargwadon ijtihadin su amma bai tabbata ba gaskiya wa khaffafa masbuquha eh, saniyatahu saniyatahu eh masbuqinta masbuqinta ya sassauta na biyinsa wa nahika ya riske liman wato masbuqi wanda ya zo ya samu raka daya to kuma yana so ya rama da ya samu raka daya da liman yayi sallama liman na yin masana masana ne da ya samu raka daya da liman ya yi sallama sai ya miƙe zai ciko raka da ya kubuce masa to da ya miƙe zai ciko raka da ya kubuce masa liman ya ci gaba da yin raka na gaba ko ya ci gaba da bayan ya yi sallama da zai ci gaba da azumin to kai tunda ya ci gaba da yi ka sassauta raka'an nan da kake yi wannan da kake ramawa ka sassauta domin ka riski liman a wancan a wata sabuwar raka'a din yawwa na mu qira'atu shaf'i bi sabbih kuma wannu diba hajila yau wannu diba qira'atu shaf'i bi sabbih an so karatun shafa'i mutum ya karanta sabbih wal kafirun ya karanta wal kafirun wa witrin bi ikhlas wa mu'awwazatayn sannan witri an gane ku? mutum ya karanta ikhlasi da kuma ainihin nasu da falaki a cikin wuturi ya karanta ikhlas ya karanta nasu da falaki illa liman lahu izu aminu sai dai wanda yake da izu izu yana da wani wurdi na tilawa ya sa kowace raka yana so ya karanta izu kaza ya sa ma kanshi wannan to sai ya tsaya akan izu din ya sa kowace raka yana so ya dinga karanta izu kaza kaza an gane lokaci kaza yake so ya sauke Eh? fa minhu sai yayi karatu na izu izu ba sai ya karanta wani ikhlas da kuma nasu da falaki ba an gane tunda ya samu kashi wannan ka'ida a cikin wutirin sai ya karanta izu izu da yake yi na'am wa filuhu muntabihin akiran laili wato aikata shi an so nudi ba ira yau nudi ba an so aikata shi wato aikata shi mai wutirin ga wanda ya farka wato ƙarshen dare an gane ku an so mutum ya yi wuturi Inda mutum na farkawa ƙarshen dare in ka san cewa can cikin dare ƙarfe biyun dare biyu da rabi kana farkawa to an fi so ka yi wuturi ƙarshen dare walam yu'idu muqaddiman muqaddimun ij'alu kira salatikum bil layl witran ko ku sanya ƙarshen sallan ku da dare ya zama wuturi ko bayan ta yi to wannan mustahabi ne ba dole bane idan mutum ya so yana iya yin wuturi farkon dare ko tsakiyar dare ko ƙarshen dare duk dai walam yuqidhu muqaddimun wanda ya gabatar ba zai sake ba wanda ya gabatar wanda ya wuturi farkon dare idan ya zo can cikin dare ya farka ba zai sake ba wannan wuturin da ya farkon dare ya wadatar a gani walam yuqidhu muqaddimun summa sallah wato mutumin da ya gabatar da wuturi ya yi farkon dare an gane ku sa'an nan kuma sa'an nan sai ya farka ya sallan dare ya yi wuturi farkon dare kamar bayan sallan isha sai ya wuturi daga baya sai ya farka da ya farka sai ya yi sallah sallan ta hajjur shi an gane wani ku ba zai sake ba ba zai ce to tun da yanzu ya farka ba bari ya sake maimaita ne. wuturi a wuturin da ya farkon dare nan ya yi yanzu abin da ya rage sai sauran sallolin ya yi shafa'i ya yi ta din shi wajaza wa aqiba shafa'i wajaza ya halatta hmm. an gane wannan ko ya halatta yin hakan wa aqiba shaf'in munfasilin anhu bi salam bi salamin kuma wato mutum na yin wuturi ne ƙarshen shafa'i yana yin wuturi ƙarshen mai shafa'i sai mutum ya yi shafa'i sannan zai mai wuturi kuma mun fasilin anhu bi salam yana mai rarrabe shi da sallama a gani idan ya yi shafa'i zai yi sallama tukuna sannan ya yi mai sai ya wuturi kada ya haɗa shafa'i da wuturi a malikiya ba a yin wasal ba a yin wasal malikiya sun doki hadisin salatun laili masana masana sallar dare raka bibbi ne wa'annan ruwayoyi da suka zo cewa annabi na yin raka a goma gaba ɗaya ya zauna ya tahiya ya sallama ko raka a takwas gaba daya ya zauna ya tahiya ya sallama ko raka a shida gaba daya ya zauna ya tahiya ya sallama ko ya salla raka hudu sannan raka hudu sannan raka uku to su malikiya su ba su yi aiki da wannan ruwayoyin ba ruwayoyi ne ingantattu amma wannan kai baya hana kai kai aiki da su tunda sun inganta daga annabi ba sharadi ne sai wani malami ya yi aiki da hadisi sannan kai kai aiki da su an gane wani ko tun da dai hadisi tabbatacce ne daga annabi kawai aiki da kayanka ne maganar shehu dan fodiyo Allah ya masa rahama ce duk abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa laysa bi mazhabin li ahadin bal huwa shari'a shi in abu ya inganta daga manzan Allah ba mazhaban wani bane shari'a ne kawai wajibi ne ga kowane musulmi ya aiki da shi ina fatan gane ya faɗi wannan a cikin littafin sa hidayatul lam eh illa li ibtida'in bi bi sai dai in mutum zai koyi da wasil wato mai sadarwa in za ka yi koyi da wasil dama ce inna ma juhila al-imam li yutabbi bihi ko fala taktalifu alayhi idan ka zo kana bin mutumin da yake sadarwa irin mutumin da shi baya yin masana masana din kawai da yayi mutiri, kawai zai ci gaba da shafa'i to a nan wajen dole ka bi shi a haka an gane za ka iya bin shi kai ba dole ba za ka iya bin shi amma wa kuriha wasluhu an karhanta sadar da shi zuwa a malikiya wannan wasallin ka tafi kawai sai ka gama sannan ka yi sallama ɗaya rubi ne inda malik an gano wannan? Eh. malikun sana'a eh.

kawai a rabu na to shi ne dai zahiri da ya gani hadisin manzo Allah da zuwa hadisin kulli zuwa manzo Allah da abu na halal a kai gona shi sauran abubuwa istihadi ne malamai maganar gona ne a tawajjiha alaihi hadiyatahu za ki mayar mai da gonar shi ne da suke yi mayar da gona kuma ya kalle da nan kishi ya nan halal da bai ai an ce al muna rashin rubutu tunda sun sharadi ya fara su kenan ko ita shi ne ta eh ɗan mulki ya sa ka bayar sai ka san miji kan jami'a da wani wani wani wani mutana da jiniya da shi da yin lalila ko ba sai kotu rasu ke a samu shi zan ba shi da bayar da jini ba zai kotu ba shi yanzu dole sai da yadda shi kuku za a jefa su shi ne kuka a alƙali na yi tilas ba mai ko bai yadda ba in ka ce ba ta son shi magana ya ƙare idan mace tana so ka yi maganin miji ko ta ce ba na san shi to alƙali kawai zai ba su lokaci ne a kasar da in bai kasance ba dole a raba aure sai ce to tunda ke ce ke suka nema za ta bashi wani abu sai ya kuri ni ce baya so sai sake da shi kuma kuri in an kawo ce shi ba zai amsa ba misali amma kuma sai sake da yayi dole ai nace ba ta son ka ko a cikin tsawon mace ta zauna da ta dole ba ta son ka da shi shine hanya da sauƙi na mace ce ba na kasa kasa kafe kawai ba ta san shi ba na zuwa eh. ai wani ma sai ta samun iyaye yana yana yana yana samun ta ya zai ya yi shopping ya kawo maman da baban sai ce in ni na haife ki Allah ya isa kira da shi wannan mutumin kirkin irin wannan gatar da yake mai aikin da hayye mana mu iyayen ke ma mun abin da yake to baki da godiya Allah ne Ina ku daga cewa raba auren shi ne maslaha nan, wani lokaci wani ga ba wai raba auren da maslaha ba cutarwa kadan ne amma ita ta da girma ne wani lokaci matan ba su da experience cutarwa za ta iya haƙuri da shi sai ta yi haƙuri sai kuma ta ta auro wani ta ga cewa shi wancan ma wani wani mala'ika ne shi ne galiba misalin budurwa ba ta gane wannan sai ta yi aure tana dan ganin wannan cutar zai tana cewa ita wallahi za ta raba aure za ta raba sai ta raba auren za ta gana shi wannan ba karamin kokari ma yake yi ba amma in aka samu inda mace ba zawara ce take za ka raba aure ki ta ta riga ta gaji ta ga yau amma budurwa ba san komai ba ita wani lokaci budurwa ba ta ma san menene cutarwa ba shine na shi cikin na'am Eh. shi kenan yayi tunda dai tunda ake zuga ta shi ya san dai shi da zaman lafiya ne har abada idan mace take ba ta son ka ka kai da zaman lafiya da ita har abada kuma auren bai da wani amfani tunda ba kya so na to shi kenan kawai kama gaban ki me mai amfani da zauna da mace yi ta wahala da ke amma ba kya so na in ciyar da ke in tufatar da ke in miji komai amma kuma kina kina har kawai mu rabu zaman bai da wani fa'ida sannan kuma ga ɗarɗar ga wata mata da aka nuna rannan na an nuna ta yanke ma ta gaba ta yanke mai gaba to duk irin wannan gaba ɗaya yana daga cikin irin mutum ce dole sai yayi kina ga mace ce za ka kwanta kai bacci ba za ka dafa maka abinci duk wasu abubuwa tana da iko ta kasara ka to amfanin zama da mai kinka ko da wasa samu cikin ba zanka kawai suna ganin kawai ta san yadda zaka yi to wani lokaci soyayya ne mutum zai samu kashi lalle ba yana so shi ba in ba ita ba duniyar nan ba wata ya gaya maka ba wata shi Allah ya yi matan daban-daban ilan karabu bude ita ba wani hannun baiwa ne yayi shine eh, ba sai kulli ba to ni dai kulli shi ne shi ne kimin aure zan kawo zan kawo mace kimin aure Eh, ne eh. eh. matsalan shi ne dan adam yana da zaɓi ne ita wannan mata ga irin macen da nake so ina son mace ne doguwa mai kaza mai kaza ko ina son fara ko wani ma zan bala'i gaje na ke so wallahi na da abokin ganin na sani sai shi mace ne da tsada kasa ke na shi hankali ya wallahi wallahi wallahi dariya ne abin ki kimani wallahi ga mace yana sha'awar ya ga mace gaje na haka ina a kaga Allah al'amarin Allah ko yake ma Allah da ya halicci matan daban-daban kai zaka ka ce to ku da wannan gajera wannan doguwa wannan mai wannan diribiya to wallahi wani abu da kake kishi wani ke so shine yanayi to yanayin zaɓin sai ga gashi ana so a bashi wata shi biyu wannan da yake so shi sun kai shi wani shi manzo Allah ya ce dama abin da ke tare da wannan mace yana tare da dama ba biyan bukata ne abin da ka zama biyan bukata nan can ma za ka zaɓi ai shi na gaba shi dan adam yana da wani ba zuciya ne kowa akwai abin da yake sha'awa dangane ga mace wanda wannan abin ya sanya bai sanya rabu da wannan insha Allah wa alaikum salam me basmala eh bismillah kawai a'a wannan fasahin ya zamanto a wajen da ba ta na ba a da shi musamman don bayan gida ba waje ne kamar daji wanda dama ba a da shi don a yi bayan gida ba wannan shi ne aka ce mutum ya tsaya a inda ya tsaya kafin ya cire kayan sai ya bismillah amma bayan da an ta da shi dama don bayan gida ne kamar irin namu yanzu a waje za ka yi kafin ka shiga eh insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a tsarin bukatun ilai